اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو إشرن دبير قوة بقوي وترجب daga hijiran ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallama dubu daya da dari hudu da talatin da biyu allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da yi mana muwafaka duniya da lahira domin tsarkin sunayensa za a tashi babunku fi salatin istisqa wannan wani babi ne wanda yake magana a kan sallan roƙon ruwa idan ana neman ruwa don shan mutane ko don ban ruwan dabbobi to ana yin sallah صفة صلاة الاستسقاء صفا صلى روكون روح وصلاة الاستسقاء سنة تقام يخرج لها الإمام كما يخرج للعيدين dahawatan fayusalli bin nasi raka'atai ya jaharu fihi ma bil qira'a sallan neman ruwa dai sunna ce ana yin ta imam zai daukan imam al-abbasi sarki da liman za su fita zuwa wannan sallah kaga kenan kowa da kowa ba sai an ce kowa da kowa ba kamar dai yadda ike fita ga sallar idi da hantsi faisalli bin nasi raka'atai haka zai yi sallar raka'a biyu da mutane ya jahar fihima bil qira'a yana mai bayyana karatu a cikin sallolin cikin raka'o'in guda biyu liman yaqra'u bisabbi isma rabbikal a'la zai karanta wannan surata a'la والشمس وضحاها وفي كل ركعة سجدتان وركعة واحدة أقوى ركعة أنا سجدة biyu. kuma ruku'i guda ɗaya ne kaman dai sauran na filfilu haka ake yi wa ta tashahadu wa yusallim haka zai yi tahiya zai sallame thumma yastaqbilu an-nasa biwajhihi daga nan liman ya juyo ya fiskanci mutane da fiskarsa fayajalisu jalsa sai ya zauna zama wanda tunani zai dawo masa tunanin waɗanda aka yi sallah da su zai dawo gare su faizatsuma annan nasu idan mutane suka nitsu kowa hankalinsa ya dawo masa kama mutawakki'an ala kausin liman sai ya tashi ya tsaya yana mai jingina da sanda ko akan baka awa asan ko ya samu sanda-sanda fa zai wa mutane khutuba wanda ta kunshi godiya ga Allah da salati ga manzon Allah sannan ta tara gargadi ta haɗo jan hankali ثم جلس sannan ya zauna ثم قام فخطب ya tashi ya yi huduba dai irin wacce huduba wanda ta haɗa gargadi ta hada kwadaitarwa amma ita kamar yadda wasu littafai kan nuna ana sanya yawaitar da istighfari a cikinta kamar yadda sallar idi ana yawaita kabbar bari amma wannan a yawaita neman tuba kaga wannan ya zai nuna ko ta kunshi dole za ta taɓo laifukan mutane ƙarancin ayyukan alkhairi da suka yawa har allah ta'ala ya rike ruwansa ya rike ruwansa idan ya yi wannan ya gama tahawilur rita ana son ya juya mayafi wannan juya mayafi fa'alu ne ya juya kamar yadda za a gani wanda ya yafa ta dama ya dawo hagu wanda yake ta hagu ya mayar da shi dama yafe ne dai irin yadda kasan yafen aikin hajji ba wani bako a ciki kuma ba matsala ne da za a dinga ce ce ku ce ba sai in zo da babban riga sai in zo da mayafi aka ce in kai mai isa ka zo da mayafin ba in ma baka da shi nan ka sayo nan ai ba mu da mayafan ba mu da zannuwan in mun je aikin hajji can muke sayi saboda kana kai ma ka saya saboda a fita da siffa iri ɗaya ta kaskantar da kai siffa irin siffan ainihin gawawwaki kawai an sa kaya mai kama da iri ɗaya sarki da liman attajirai talakawa an fita kama bai ɗaya da tawadu da kankantar da kai iya kar inda ke kankantar da kai فإذا فرغ استقبل القبلة إذا يجمع هدوبا تبيو يا يكل كعبة فحول رداءه يجويا ما يفنسا الله يتنزى حالي يدي تنزى ما يفن الناس فاتن الله يتنزى حالي متاني حكا يجعل ما على ma alaman kibihil alal aisar wanda isanya abinda yake a bangaren dama a mashe shi hagu na hagu ya koma dama alal aisar wa ma alal aisar alal aiman haka za zai yi ga wata maharucan duk da dai ban duba ba amma na ukun nan yake cewa wasu rufe tahawuli al-mazkur sirrin wannan canza mayafi da aka faɗi a tafa'ulu wato za a yi fa'alu ne bi anna Allah ta'ala ya hawilu sa'atal jadabi bi sa'atal khasbi ya canza wannan lokaci na bushewan ƙasa zuwa ya koma lokacin ainihin ni'ima sa'atal usri lokacin tsananin nan bi sa'atal yusri nan haka yake kaman yadda ka rubuta alfawa huddawa ne juz'i na ɗaya shafi ɗari biyu da da ɗaya. wala kalli zalika ba zai juya ba a ce sama ya dawo ƙasa kawai hagu da koma dama dama ta koma hagu wal yi fa'alin nasu mithlahu mutane ma haka za su irin yadda liman yayi wa huwa qa'imun yana tsaye wa hum qu'udun so kuma za su yi abinsu daga sassaune da duk mutumin da ɗabi'arsa sa mayafi ya san yadda zai abu ne mai sauƙi wannan sun mai da'u kazalika bayan ya canza wannan mayafi to wannan fa zai tsaya ya roƙi allah sun mayan sarrafu wayan sarrafuna daga nan ya kama hanya ya taho bayan du'a'i so ma gaba ɗaya al'umma su watsi daga wajen ماذا يفعل في صلاة الاستسقاء أبو أبوبوان دباء أي أصلا دأكي تلوكون روح ولا يكبر فيها باء كبر بريء أتكنت إلينا إيدي ولا في الخصوف هكا أصلا كسوى رانامة غير تكبيرة الإهرام سيدي كبر حرمك والخفض والرفع kabbaran ɗagawa a sun kuyawa da ta ɗagawa wala azana fiha babu kiran sallah wala ta babu iqama iyaka wasu jama'a na cewa ba laifi a ce as-salatu jami'a amma wasu suna ganin ma wannan ba sai an yi ba to wannan dai ita ce sallar roƙorwa alhamdulillah ya kawo farkonta da ƙarshenta ka annana na raha بأعيننا باب ما يفعل بالمحتضر وفي غسل الميت وكفنه وتحنيطه وحمله ودفنه wannan babi kafin mu shiga kowa ya cancanta ya karanta wannan babi ya tsaya fahimci wannan babi amma wanda ike cin abinci da shi bin ba fi aula wato nas da likitocinmu na musulunci mun san ƙa'idojin da suke karatu a can ba ƙa'idoji ne na addini ba da wannan nas yanzu jinyan nan da ake karantawa ana karantawa ne a kan ƙa'idoji na al'ada ƙa'idoji na tsari irin na kafirci babu abin da ya haɗa su da Allah balle kuma manzan Allah to ba aukin dingila farin kayan ba ko a sa farin kaya da mai cikakke da kaza ɗin ba banda kayan ya kamata a ce sun sun jinya irin ta addinin musulunci to bil aksi mu al'ummar musulmai muna da matsaloli ko saboda ana ga ba ni nake magana kaina ba an raina mai karantarwar kan raini in banda ba don haka ba da sai a tsaya a ji shi wani bala'i ne an raina shi kuma ana makale da shi idan kana ganin shi ba komai ne ba shi ba kowa ne ba ba za ka iya bin sa ba me zai hana ka samu wanda kake darajantawa ka bi ta inda za ku haɗa ku ƙulla alheri badalan ka ɗauka ka zauna wuri wanda baka ɗauke shi bakin komai ba zai hiyar mushkila zai hiyar bala abin kila idan mun je mun dawo za mu ga dalilin da ya haifar da wannan ya wa ilimin da ake yin karatu da shi wajen nas da sana'a ba irin ilimin da ake koyar da addini da shi ba wannan ya kawo rashin fahimtar juna wannan ya kawo raini illa rahimahumullahu lakin wahum qalil sai wa'inda Allah jin kai ba maganan wai ka ga mutum ka rasa inda za ka shiga shi ne da'a ba ka ga mutum akarmukallahu akarmukallahu mai kake so a yi ruwa kake so gashi abinci kake so gashi me kake so a baka magani a wannan irin za a haɗa maka wannan ba shi ne malam bukata ba ba shi ne ladabi ba ba shi ne da'a ba duk inda ka na karamu kallahu ana kallahu ana kallahu shi ne wanda komai inda can a ce yasa yasa yasa alhali abin da kake yi daban abin da suke yi daban zihi bala wanda yake koyon sana'a ya je koyon sana'a kai abin da yake hange a ransa bai iya faɗi amma a zuciyarsa ilimin da na yi da irin abin da malam ya sani daban lisanul hali abinda da ke nuna masa kenan wani dan ƙauye ne su ko ɗin ne kuma masu ilimi suka koya masu waɗanda suke da digiri da master digiri da doctorate digiri don haka wanda ake da digiri a nan ba ruwan shi da ilimin addini to dole a samu saɓani kaga kiristoci su ba su da matsala tun da addinin su ilimin nan da ake koyarwa da harshen addinin su ake karantarwa don haka kaga ba matsala da fasto ya zo ya yi turanci da turanci ya koya za ce gaskiya ne gaskiya ne ai kaga hisa ko ina ka manna musu cross ba matsala to amma kai larace kai ita shi turanci su kai saboda haka nan abinda suke nema ka bar larabcin ka dawo turanci in kai turanci sai a gano kana da ilimi in kuma kai turanci ba ka da ilimi aji kai ko za ka ce to abun nan fa kala Allah za a ce kala rasulullahi za a ce waye zai bi wani a ciki ya fahimce shi zahiran dole mai turanci ne zai bi mai larabci tilas ya za a yi allah da ya tashi zaɓe larabba larabi ya zaɓa ga turanci ga faransanci ga jamusanci ga wanenenci ga hausa ga yarabawa duk aka kyale su ga fulani ga nufawa ga bare-bare duk aka kyale su allah sai ya zaɓi annabi muhammad ya sauka da ƙura'anin nan da larabci ashe dole larabba larabci za mu bi ba za a ce dole ga abin da za a fahimce ba ko hausa da muke ta tsaye lalura ce za mu ci gaba da yin sa amma ban da bana kafa komai mai da shi larabci to don haka nan su ne za su zo su koyi addini asibiti mun yi menene mun yi to amma dole mu za mu bi tsarin su ba su zo su bi tsarin mu ba haji yana da ba zai bi ka ba saboda kanan su ne za su zo su zauna su koya mun ji muna son ba su zantar da ilimin ne ga inda kuka koyo inda suka koya muku allura suka koya muku fiɗa suka koya muku to ku zo a koya muku kuma addini ku san yadda za ku juya ban ku tawannar da shi akan addini saboda mun yi ne wannan asibiti don mu dinga mutuwa a hannun ku kuna kalma shahada don ku dinga yi mana jinya irin ta addinin musulunci ba irin jinya ta likitanci wanda ya nuna ba wancan akwai nan abin da shafi kiwon lafiya akwai al'ada tunda al'ada ma ce ake cewa ai dole sai ta tube ta sa suke ta kamare ta sa wane ne sannan ko likita ne sai ya sa kwata ya sa wane ne sannan zai iya fida wani al'ada ce to duk mutum ne zai fida hannu ne zai fida kwakwalwa ce za ta fida saboda kana ko da wani kaya aka fida fida zai yi muna so ne mu dinga mutu ana mana allura ana bismillahir rahmanir rahim muna son jinya idan mutum ya zo jinya aka fuskanci ga alaman mutuwa ta zo to muna son ya mutu akan tsari irin na musulunci menene tsari nan na musulunci risala za mu zo mu karanta shi ne mai ba da a fara tun daga firamare a nuna muku ga inda ake jinya ta musulunci ku fara ɗorawa sai ku san wani wannan ilimi kun jahilce shi kuma ko za ku bi addini ba addini ne zai bi kowa so kwadon tafi da nisa wannan shi ne babin kana iya karantawa a wani babin amma dai musamman na risala babu ma fa'alu bil muhtadari babin yadda ake yi da mai jinya sannan idan ya mutu yadda za a wanke shi guslil mayyit sannan wa kafani da yadda za a sa masa lifafa ita kanta gawar yadda za a yi da ita a can karkashin musulunci wata hamiltihi da yadda ake sanya turare wa gawar wa hamlihi da yadda za a ciccibe shi nan nahi wa dafanihi da inda za a haƙa rami abin ne shi ai kaga ba akwati za a yi masa ba kaga duka nan da larabci za a yi ma yustahabbu fi'luhu bil muhtadar ka ganin abin da yake son aikata shi ga mai jinya ka ganin asibitoci kenan yaya ika mata asibitoci su kasance kasan dai ba za a ce ka yi wannan karatu a masallaci yadda muke da karancin lokacin na sannan a ce ka je asibiti za ka yi musu su yi waje ba su zo masallaci su koya tun daga yadda abin yake yan iya sawa'u kana da aiki ko baka da aiki zan a yi ilimin ku dole ka je ka je ka je ka koyo tun da kai da kake cin abinci ma da shi wa yustahabbu farko abin da ake so ana so ga mara lafiya wanda ga alama zai koma ga Allah a yau istiqbalul qiblati bil muhtadari fuskantar alqibla ga mai jinya wanda duk alamomin mutuwa suka faɗo masu ana son a ga yana kallon ka'aba kaga gadaje ta siffar shimfiɗa haka za ga jiki ya yi jiki sai a juya kan shi abunda idonsa zai hango zai kallo ka'aba kuru a gabansa idin ga kallon ta ma a zuciyarsa tunda la mahalata lahira za a ji bai kamata dinga cewa mutum ba za ka mutu ba ai kai shi kenan ciwon ma da sauki ai ka gani alama wance na ta ciwon ya wuce wannan kaga ta tashi kenan kai ba za ka mutu ba kwantar da hankalinka kai malam kila mutuwa za ka yi ka wanke zuciyarka ai eh, ka wanke zuciyarka in kuka za ka kai kuka duk mai kuka ya kuka alamomi kila za ka mutu kila ka tashi mutuwa na hannun Allah saboda haka nan a lokacin nan ma akan ce mutu in akwai wata magana da kake gani cewar kamar yadda da kan tara ku misalin ga ciwo ya yi ciwon gare ni za ku tambayin ku ce min algar kare in akwai wani abu da kake gani za mu cutu bayan baka nan ka gaya mana in akwai wani alheri da kake gani wanda kai ka san shi baka faɗa mana ba gudun ko za mu yi wani abu a yanzu ka gaya mana shi ga jikinka ya kai jiki la'alla ba za ka tashi ba wani ba zai tashi ba ce kai dai baka da imani so kake ya mutu wannan ne ke kaunata e eh, ba koyaushe ai dama idan aka yi yawa yawa aka yi yawa aka yi amma za ta kai gargara aiwa ne mutuwa ta zo galibanin waɗanda suke zuwa ne ba su kama alheri wani ina zuwa kawai in yi kalle ka sai in rusa kuka me na kuka ko ɗaure ka aka za a harbe me na kuka don harbe wanda ya ga namiji ake harbewa ba wani matsala kawai haka za ka tsike ka dake ka share ka yi magana har ka yi murmushi wani me ya kaza me ya kaza me ya kaza me a nan ake samun ilimi tabbatacce tunda akwai alama mutum ba zai tashi ba ko ina karya zai ce maka ku tashe ni lokaci ya yi wanda ko da makaryaci a wannan hali da nake ciki ba zan muku karya ba tun yanzu lahira nake nema lokacin duk abin da zan faɗa muku iya gaskiya ta ne ko cutar ku dace na yi a zancen muku na cuce ku lokaci kaza ku ya fahimta. ga gaskiyar magana sau da haka ike tilas mu suke tilas mu in kuma haka ba za a waye gari mu dinga irin wata mutuwa musamman matan wa igimatuhu ana son da zarar ya mutu sai a rufe idon shi aka duba a ga ya shida ran ya fita bayan an yi inna lillahi wa inna ilaihi raji sai a janyo idan su sukan fita sai duru-duru wani musamman kila ya mutu lokacin da ya mutu dinnan anan kila da sauran irin karfin su dinnan idan su zai fito zare wani kuma zai mutu kamar yana bacci da wanda ya mutu idan su ya fito dinnan maza maza ina suna zama farkal ya wuce bakin nan ya bata sai a janyo abin ko za a haɗa da ruwa a rufe idan idan kaza in ya yanke idan ya fita wayo laƙanu kuma ana son a laƙana masa la ilaha illallah inda maut yayin da mutuwar ta zo wa in kudira in aka samu dama don masu jinya kan gaji in dai da dama-dama to duk allah a taimaka ala an ya kuna tahiran ya zama mai tsarki nan mait idan ya yi kashe a yi maza a canza masa wando a goge a sake sa masa wani kamar yadda ka san dan yaro in ya sake fitsari a cire maza maza a goge a maida masa da wani ko a sa masa mayafi a ja wancan na kasa in ya yi amai ne maza maza a goggoge bakinsa a share majinarsa a tsabtace shi a sake kawo mai ɗan kyau asa sai dai in an gaci wa ma alaihi abinda yake kai ma ya zama mai tsarki a gan shi tsab tsab fahu ahsan ahsan an yaka yana da kyau wai da mala'iku za su zo mala'iku masu tsafta ne hatta ana son sa turare a irin wannan lokacin san ba za ku manta salmanu ne kowa ne yayin da ya tashi mutuwa sai da aka gume dakin da dukkan turare yaƙi aka je kowa yana ɗaukan kasa shi ko dai ga wata ƙatuwar jakar turare sai ɗauke shi na son wannan aka ce sai ran da zai mutu tukuna kawai da zuwa ya je alamomi alamar mutuwa ya ce matarsa maza ɗauko ajiyar da na baki shekara kaza kenan ta ɗauko ce hada shi ta hada ya ce baje shi a ɗakin nan ko ana ɗaki fara ainihin ƙanshi ce ja rufe min ƙofa ki fita ta ja ta rufe kofa ya fita kai ba ta fita da ya koma gefe abin bai bata ba sai ta sake bulwa ta leka ta tsara ma iya ma mutu ya ma mutum kawai sannan kullum mutum zai ta shirya mutuwarsa zai ta shirya mutuwarsa don haka haka ake so masu mu asibiti in an yi asibiti na musulmi ba an yi asibiti ne a samu mai arha ba ba an yi ne a samu sauki ba ba an yi ne a samu wai ya fi ko'ina magani ba magani duk iri ɗaya ne sa'a ne inda rabon kawarke kawarke amma ina ne inda za a tallabe ka a tallabe ki da tallaba ta addinin musulunci in yi zan an tallabe ka an tallabe ki irin ta tallaba ta gargajiya to mai bambanci ai kwalliya ba ta biya kudin sabulu ba ba ai komai ba tunda an san masu duniya jahilai iyaka kawai suna da alaka da kungiya suna da alaka da sunan karsa da kada kungiya mai amfanin kungiyar babu musulunci wa yustahabbu ana son Allah ya karo qarubahu ha'idun kada mai haila ta matsayi shi saboda kadan ka kenan anan nas in tana haila bai kamata ta shiga wurin mara lafiya da ta yi tsanani yadda ya tsanani ba ga wannan dole ka'ida sai kamata a ajiye ta ana bukatan a samu wadatan abubuwa tun da abun nan ba fa ganin dama ne musulunci ba ba komai ni ma zan yi musulunci da na ga dama zan zo tsara da abu na ilmi ilmin yan abun da ke kallon su kanana kananan na za zaka iske ba su iya aikatuwa kuma ana aikata ɗaya sai ka ga abu ya yi albarka ya kumbura ka ce a ah, to wannan ko shi ne ma ni dalili kullum in aka ɗauko na abu ɗan ƙanƙani a musulunci aka aiki da shi sai ga gama an ƙara kwarjini sai to ka'ida wance tana haila don haka idan ita kaɗai take duti sai canza dutinta a mai da ita wani ko su zama su biyu dole in wata tana haila samu ta ba ta haila kaga yaushe asibitin kuɗi zai maka haka yaushe asibitin gwamnati zai maka kowace za ta zo ta dome ki kin ma yi sa'a ta duba ki kaga mutum bai kamata a ce ya mutu a hannun arni ba bai kamata mutum ce ya mutu a wurin arni ya ba duk ta duk inda ta kai da sanin magani ya kamata a ce ta mutu a ta karkashin musulmi ka mutu a hannun musulma kin mutu a hannun musulma ka mutu a hannun musulmi tunda mai haila ma ba a so ya matsayi ka ballata na kahiri saboda kana shi kamata mutum ya mutu a hannun shi wala junubun haka mai janaba kago kahiri gaba ɗaya ma baya wankan janaba al'amuran sai ya ce la haula wala quwwata illa billah in dai ta nan za mu shiga aljanna a yanzu muna mutuwa ne irin wasu mutuwoyi wa ba'dul ulama wasu daga cikin malamai sun rangwanta filkira a qira'ata inda ra'asihi bi surati ya siyin a karanta suratu siyin a wurin kansa fatan Allah ya rangwanta masa wahalan mutuwa wannan kafin ya zo mutuwa da nufin Allah ya rangwanta masa wannan bala'i zai karo da shi tun da mutuwa da azaba annabi na cewa inna lil mauti sakar akwai ma gagi a mutuwa saboda ya ibo ruwa ya watsa a jikinsa ce Allah ka taimake ni akan wahalar nan na mutuwa malamai na cewa kwatankwacin wahalar mutuwa kamar a faɗe mutum da ran shi sau da kana akwai raɗaɗi akwai wahala a mutuwan nan da dai fatan allah sa wahala ce ita ce ƙarshen wahala kai akwai sauran wahaloli a lahira walam yakun ɗan adam na cikin wahala hi isa mai hankali idan ya kalli tafiyan nan da za a je wallahi dole zai zama bai da buri buri kawai ya yarda da allah walam yakun zalika inda malik amma karanta sautu ya bai tabbata ba auren maliku amran ma'amulan wani lamari ne da za a yi aiki da shi auren maliku akwai naharu naharu kala ibnu abdissalam qawluhu amran ma'amulan bihi yaani wa ma lam yushibhu al abunda aiki bai zance shi ba mimma da targe bufe falaysa liman duba inda malik لأنهم كانوا أحرص على الخير دون سنبقوا واصا الخير وأعلم بالسنة سمت عن المدينة وما تركوه دق أبن سك بشي بس بشي إلا لأمر عندهم فيه هيسا باسا ينسى هيسا akwai asarin mamari na ce shi bai ga wani abu ne da ake aiki da shi ba a birnin madina kuma ba yadda za a yi mutanen nan inda annabi ya zauna su daina yinsa abu ne mai kama da wahala ولا بأس بالبكاء بالي فيني بأي كوكا صبو دجولي ونزين دو حالا بالدمو إذا هواي هنا إذن أيعين دمتو وحسن التعزي والتصبر أجمل لمن استطاع كيكاوان هقولي كيكاوان تيجي ودزيكي ودكي ويافكي لمن استطاع وعند إياه wa yunha an surahi kai dai an hana yin kururuwa wa niyaha da koke-koke da daga murya surah niyaha shi hmm. ta'azzu ta'azzu shine haƙuri da tasabbur ta'aziyya ma kanta ayin haƙuritarwa kenan guslin mai to mamaci dai ya riga ya mutu sai wankin gawa وليس في غسل الميت حد باوتا عددي تكامي مي غوانكين غاوة ولكن ينقى ويغسل وترا بماء وسدر أنا أسألك كيشي كوي أبن داكي بكاتا wannan mutu a tsabtace shi a wanke shi uku ko biyar bima a wanke shi da ruwa zalla asalin ruwa an ɗimama da ya zama da ruwan tsarki ne zallansa inda za a same shi a zaune a yi masa alwala a wanke shi gaba ɗaya daga sama har ƙasa ya fita fes da nan a ɗakko ruwan magariya da aka kirɓa magariya aka zuba a wanke shi saboda wani yana tsantsane jikinsa daga lalacewa da wuri sannan na uku wanda aka sa kafur ko a ɗauko sabulu a wanke shi gaba kiɗayensa fes a fitar da shi a kawo tawul a tsane shi daga na a ɗauke shi a shimfiɗe shi a sashi alfafa ba abin da irge sai ban kwana da shi wasu dirin shi ne da magarya a cikin wanki ويجعل في الأخيرة كافور عصاني هناك الشيء كافر بدل هذا الكافور يمكن أن يجعل الصابون إذا أكذوا وانكن قاعد أكي وتستر عورته za a rufe al'aurarsa za a rungume shi sosai a ciccibe shi a taɓa shi za a rufe al'aurarsa ba shashafawa ake ba yan uwa wasu kan ce wannan kyalle da ake ɗaurawa za a dinga tsumbulo ruwan ne ana gogewa kamar yadda ake wankin takalmi la wannan tsumma da ake sawa a hannun na wanke al'aurarsa ne saboda ba a san mutum ya sa hannunsa ya taɓa al'aurar ɗan unshi sau da ne idan aka ɗaure masa wannan yasa za a zo da kyallaye sai a rufe hannunsa wannan hannu na zuba ruwa wannan hannu sai shiga ciki fanɗinsa ya wanke kashi kashin da yake tare da shi da fitsari da duka ya wanke shi tsar da wannan tsumma daga nan sai a cire shi a ayar a ci gaba da wanke shi gaba daya a na biyun ma in an zo shi ma sai a sake ɗora wani kyallen tun da kasan wancan ya zama kasabi sai a sake sa masa sabo sai a sake wankewa a na uku shi ma sai a sake canzawa a sake sa wani ƙyallen dai wannan shi ne fa'ida wannan kyallen ba kyalla ke saba inda za a tsumbula a shashafa a tsumbula a shashafa ala hadda kailu na zalika laisa zalika na banda duk jiki ai wannan jiki za a taba shi an ce ma kelen dalilin kelen ba a san mutum ya taba al'auran dan uwan shi kasan ina raye za ka taba masa al'aura kasan za ka tuna mutuncinsa ina mace haka yake mutuncinsa ina raye mutuncinsa yana ina mace bai bai ragu ba ba kyankyaninsa ake ba ita wannan al'aura kadai ka taba masa al'aura ne ka ta taba mata al'aura yasa kila da mata ce za ta wanke mijinta za ta iya tabawa da miji ne zai wanke matarsa zai iya tabawa amma wani ko wata kaga ba zai taba bai kamata taba ba sanda kullum ga zaka nuna tunanin ka mutu baka tuna yadda zai maka na eh ana iya yi amma za a dinga cirewa ke za a zo guda uku eh to duk dai abin nan ne a in za ta iya yi ba zai zama ba zai zama da abin nan ba ana iya sawa amma dai leda ai za ta zama ba ta da kyau sosai kyallen da ya kowane na abin hannun na likitoci wata staro auratahu za a rufe al'auransa ba za a yi masa tsirara ba kaga za a iya samun wando mai ko fan ko gajeren wando irin mai roba din nan kaga za a iya budawa kenta a samu ko guda biyu haka an gama sawa na daya kaga sai a ɗauko daya a sake sa masa kaga shi kenan zai zama ainihin wancan tun da wancan kashin ta wanda mutum ya mutu a cikinsa akwai kashi kashi a ciki to kaga an wanke aka zo wanke na biyu kaga wankin bai zama da tsafta ba ga daya wandan da kashi a jikinsa kasan ba zai wanku ba gaba daya dan dama dama an sa masa soso da sabulu to amma kuma ai karshe ne wancan tasturu auratuhu wato wankan kansa za ka yi sai gaba mutane ba su shirya ba tunda ana sanai nesa nesa wala a azfaruhu ba a yanke farce ko da mutum ya zan irin samarin nan ne gayu ko mata gayu wanda suna da farce zako zako ba su yanke ba haka za a bashta da farcenta haka za a bashi da farcensa kuma ya je ya yi jawabi a can hmm. sosai kuwa sosai ai wankin za a gaba daya kamar da na faɗi wankan tsarki in an fara duka kowace gaba sai an wanke wankin yawonku in an dawo na magaryan shi ma ko ina a jikinsa sai yawonku in an dawo na sabulu shi ma ko ina sai an san gula a jikinsa eh. ya kamata ya zama guda uku ma kyallen ya kamata a yanka su guda uku eh saboda wancan na farko kasan ya yi datti idan aka ce kashi ya shiga cikin kyalle to sai dai in akwai wani mai wanke shi a wanke shi da sabulu don a sake mai da shi wala yi wala sha'aru ba a aske gashi gashin mutum sai dai a bayan an wanke a kwantar da shi a miƙe shi yi kaza ko da ya yi irin mummunan askin nan sai a bashi da askinsa alabashi can ya yi bayani ko da an aske mutum yana nan kan abin da ya mutu a kai wai usaru batanuhu asarar rafiqan ana tatsa cikinsa irin tatsa a hankali raƙiƙan saboda domin idan mutum ya mutu musamman irin mutuwan nan ta kwatsam ko wanda amai da guda ya mutu akan bata ya tsanani ba kaga ya yi kashi ɗaya na biyu na uku yana na tsakiyar kashin ya mutu to kaga akwai sauran kashi a ciki to kaga sai a latsa cikin kashin nan zai yi waje amai ɗin da ya rage zai ƙarsa waje amma akwai wanda ne ciwo ya samu kwanaki ko abinci bai ci cikinsa ba komai a ciki a sa in je wajen irin wanke imana in ka danna ba abin da zai fito to ya kwana kamar uku bai ci komai ba ya gama amai din ya gama komai duk cikin babu komai a cikin kaga ko ka matsa ba abin da zai fito to amma akwai wanda za ka iske dole ma inda zai mutu ya yi fata-fata da kayan shi wa in muddi'a wudu as-salati bayan an masa wannan an matse cikin an getta shi ya koma sau an masa tsarki in an masa alwala irin alwala sallafa hasanun an kyauta walaisa bi wajibi alwala ba dole ba ce ba wa kula buli jambihi fil ghusli ahsanu a dinga jujjuya shi bangarensa da bangare a juya nan a juya nan wannan yana da kyau wa in ujulisa idan aka zaunar da shi fa wasu wasi'un duk wannan ya halatta ka kaga aka samu aka yi wata kujera ta musamman ya kamata kafintocin cikin mu su je su yi mana kujeru irin na wanka fi sabilillahi in ma dai biya za a yauni mai sauki katakai akwai ta inda za a yi ainihin abin tun da irin wannan kujera ba wata kujera ce ta zuba ruwa inda za a sarka ta dafa mutum ta dafa mutum za a ba wankan sauki kaga kamar inda nake don ni gawa ake wanke kaga za a yi tallabo ne a wanke kaza za a yi min alwala a dafa nan za a samu dan sauki juya ne haka zai sauki wance kala ne haka zai sauki wanke kafafuwa zai sauki miƙe na ɗauka yawa a ɗora akan tabarma zai zama da dan sauki sauki in an yi haka da an kyauta a yi wani abu na fasaha haka na wurin zaman wankan to waɗannan su ne dai sigogin wanka wannan ana shirye-shiryen rabuwa da ita ana shirye-shiryen bankwana da shi daga yanzu iya abin da ake iya yi masa kenan man yi kaddam eh? ba a to a tambayan kai nufi jira haka za a yi daidai hasabin fattakullah mastatatun ya abin da ake iyawa zai iya yi yanzu misalin mutum ya mutu a nan kila sai gobe za a yi masa sallah kasan ba ke sa riga cike ba ya bude ba kuma shi za ke sauka a bar bakin a bude tun da in ya bude inda sandare haka zai sandare gam ba zai matsu ba sai da kaya sadaka na ana so ya haɗe bakin kam in ma ya finke shi kenan an kuma masa wanka da wuri fa lillahi alhamdu komai za ne masa tsatun ba wani abu ne wanda ke mai wahala ba man yi yuqaddamu fi taksilin mayyiti wa ake gabatarwa wurin wanka wa za a ce zai wanke don kaga idan mutum ya mutu za a ga ta bakin hasan yara ana fasin fasin da mai wanka karon kallon bismillah a bismillah a malam bismillah a bismillah bismillah a rasa sai a samu wasu kuma irin da suke so kuma ga irin su na ba a ne masa su kuma kai ba komai so yi faɗo komai bai iya ba kuma wato irin abin da mai ulu himma yake cewa sai ka tadda ɗaliban ilimi malamai in ba aiki idan aiki ya zo su zama jahilai duk ɗaliban ilimi daga kwa koma gefe sai jahilai kuma za su kullo haji ba ka za al'adar hausa fulani take malami in aiki ne bai zo ba nan ike malami da raratu da taratse da gaddama tsiya amma ka ce maka ga aiki wane ya mutu ga kowane ne ya kummace ebo ruwa ya kawo an ce ina ruwan da gudu za a kawo ina sabulu da gudu za a kawo ina kaza da gudu za a kawo me ake nema za a kawo bismillah ruman ke na faɗa ya taƙaƙa sai ja da baya karatu da yanzu filla filla za ka iya karantawa ka karanta amma an tashi aiki daga koya idoji wanda ba su da gasli a hadin sauce ne ba laifi ne ba ɗayan ma'aura biyu su wanki juna sahibihu min ghairi daruratin ba wai sai da lalura ba ko da lalura ko babu lalura ja'izi ne ai ɗaurowa take wannan kuma duka bar maganin ɗaurowa almar'atu tambayi ne wannan sai a ƙarshe almar'atu war rajulu mace da miji idan lam yujad man yughassiluhuma mace ce ta mutu ko namiji idan ba su samu mai wanke su ba ya za a yi masu wal mar'atu tamutu fi safari la nisaa ma'aha mace ce ta mutu a tafiya ba maza ba mata tare da ita wala maharama minar rijal ba muharrami daga maza min rajulun wajaha sai namiji ya yi taimama wa fiskanta wa kafaiha kawai shi kenan sai ya buga kasa ya shafa wa fiskanta ya shafa wa tafukanta ya sai ya binne ta wannan shi ya dauke walau kana almayyitu rajulan yammaman nisa'u wajahu da mutumin da ya mutu namiji ne matan sai su taimami fiskarsa wa daihi da hannayensa ilal mirfaqaini nasu yafi matsatsi in lam yakun ma'ahunna rajulun in ba wani namiji tare da su yugassiluhu da zai wanke shi wa ra'atun ba mata tare da su min muharimihi fa in kanat hakan nan hukuncin ma idan mace ce min maharimihi daga muharramansa gassalatu ta wanke shi wa satarat auratahu mutum ne na tare da shi ko kanwar shi ta mai ya wanke shi ko in shi ko gugun shi wa in kana ma'al mayyitati zo muharrami idan da muharrami tare da wannan mace matacciya ha shi ma sai ya wanke ta kanwarsa ce ko ya shi ko uwa shi ko inna shi ko gugun shi sai ya wanke ta min fauki saubin ta kan tufa yastaru jami a jasadiha ya lullube duk jikinta ya ta kan kaya kenan sifatul kafani al mustahab mayyiti siffan lufafa wanda ake so ga wanda ya mutu wa yustahabbu an yukaffina almayyitu ana son a yi lifafawa wanda ya mutu dinnan fi witirin falasati ashabin aw khamsatin aw sab'atin wa ma'a وما جعل له من أسرة وقميص وعمامة فذلك محسوب في عدد الأثواب بالوتر أنا سؤال فافا وند يموت غدا أكو تفافي أكو كو غدا بير كو دي بقوي abinda aka sanya wa matacce na gyautu da dogon riga da rawani wannan duk ana kirga shi fa dalika mahasubun ana kididdiga shi fi adadil athwabi a yawan tufafin alwitr wa kada kuffinan nabiyu sallallahu alaihi wa sallam fi thalathati athwabin shi annabi an masa lufafa ne guda uku kawai bidin saholiyya saƙan sahul kamar yadda akan ce yadi dan madina ko dan huntuwa udurja fiha an nannaɗe manzon Allah a kayan itiraja shi ba maganan rawani ba maganan riga ba maganan ainihin ne eh, gyauto mayafai aka samu guda uku kawai aka nan naɗe shi wala basa amma ba a yi laifi ba an yi a sa riga wa matacce almayyit wa yi a yi masa rawani wayan bagi an yi hannada ya kamata a sa mai turare wa yi ju'alul hanud a sassanya turare bai na akfanihi tsakanin lufafunsa ya ce alhanutu ga hicen ƙasa kullu ma yutibu bihil mayyit duk abin da yutayyibu ke tsarkaka matacce da shi min miskin wa sandalin wa ambarin wa kafur wa nahu zalik saboda haka nan ba laifi bai na akfanihi wa fi jasadihi wa mawadi as-sujudi minhu da wuraren sujada daga cikinsa wannan kenan kun ga muna da siffar lufafa guda biyu ko a iya mayafai guda biyu ana iya guda uku ana iya yin riga da rawani da geuto da mayafai guda biyu kaga su zama guda biyar in an ga dama sa mayafi guda daya sai su zama guda uku an yi rawani riga to dole sai da ya mayafi kawai ko kuma a yi gyoto riga inda an kai gusun kai hudu ya kamata sun zama biyar ai ma kuma na da lufafan ana iya yin wanda ya fi kowanne sauki ina sulen ina ina salisu gaba da abun za ka ba za ka ai kana ai bi ka debo gaba da ba eh bi ne gaba da za ka yi wakalla a ɗaurewa? ba abin a kai umi ke shi tukula makarona uku ne zai kai shi duka kamun da ke ta samu wanda ya fi sale su siran ta kashi Acá no te digo, no puedo ir, que no p u e i

دلنا ya abin bai daidai ba kenta wannan wannan ya sai wannan ya kaza to magana biyu yanzu ya so yi ga dake ta kankari kaga hancin su zai haɗa tsakiya sai kaga sai a ɗaure kawai sai a zage idan ana son a yi mai riga kaga wannan inan wannan da shi ne ko kaga wannan kuma misalin idan aka masannan su mata dama kusan an je an yanka suna iya yankawa da kansu ba wani bako a ciki kaga falle guda ɗaya ga wannan mayafi ne guda ɗaya masu ko kaga wannan shine na biyu ko kaga wannan shine na uku sai aka haka kaga ba wani gaggawa sai a ɗauko wannan a shimfiɗa a daidaita su a kawo wancan a shimfiɗa a daidaita su a kawo wannan a shimfiɗa a daidaita su in an daidaita su shi kenan sai a ɗauko ga mutum na a ga yana sake da tawul sai a ɗauko sai a rufe shi a sakai ta inda ba za a ga zaura shi ba ana zare kayan shi ana lullube shi ana zare kayan shi ana lullube shi kun ga sai ana naɗe kawai shi kenan an yi haka an yi kamar yadda aka yi mazan Allah a yi wa mace a yi wa namiji idan ku ana son a yi rigan a yi riga mai riga mai wando mai riga haga sai shi to ba wani wahala ne ba duk daga ga tela ko rigar da zara wata rigar ce ta wata mai wahala ba na nufin ɗinkin hula Grazie a Valin, un canista, una cosa. Asare sono da Guyan Kabu.

wannan ba an ga dama a daure na kuma an bashi haka za a bi shi ba sai an yi wani wahalar daure ba tun da gawa ce ba ta motsi dama za a rawani ko mm. amma shi wancan rawanin wannan aika ga haka kawai za a sashi ina rawar irin rawanin suleiman ko a san kawai suleiman an rufe kan kawai ga baki daya an rufe shi kawai shine abin da ba rawani na kwalliya a ga fuska ba za a ɗaure kawai kun shi kanka da an samu guda uku to sai a samu lufafa guda biyu kuma an gane ko ya zama biyar a ga wani haka ya wadata shi ne wanda ake magana mai riga a da turki magana mai riga ta da riga ga wando ga rawani ko sannan sai a sa lufafa guda biyu a kasa lufafa guda biyu lufafa ta yi eh a garin wani kuma ba da lauri ya isa kawai eh kamar yadda wani wasu aka yi ga a rawani ga rawani ga riga ga kyau suna ce hudu ga wannan ma ne da yake nan eh, dama biyar ki ai sune muke magana sa ba wata kawai ya isa babu hula a ciki babu kalin imama kawai aka ce babu zahiri amma dai bisa da cewa na karasuwa al'imama wal izar wal qamis sun madufa fatani kaga salasatu aswadi ah, khamsatu aswadi an gane ku to idan mace ce tunda ita mace yanzu kun ga ita wannan sai a kira su mai a kira shi a ce masa dan kwali ko ko sawo ta an naɗe kanta ga riga ga kwarjalle ko nawa kenan kenta a ce can akwai fatai nan tofi ko ga ya zama nawa hudu ko sai a samu lufafon guda uku ita kuma waɗannan mayafan sai an sa guda uku in an ga dama ana yi mata biyar ita ma a bata biyar in an ga dama a yi mata bakwai an gane ko nan da namiji ne an gada ma aiki fafa guda biya wadatar biyar din a yi mata biyar amma kenta a yi so wadatattu da dama wurin gawawwakin mu sa ga an yi shi dan kama wannan yanzu a ce maka za a kunshe muhammadu kabir a ciki ya masa ga to ya ci ne gani ke tun daga ka ka a yi tarfe a yi tarfe haka kaga bai kama fafa da ce ba komai a dan dan ɗauri ba zai kai ba kaga shi sai an ɗinka nan sai an ɗinka wannan haka su zama guda biyu kaga guda ɗaya a sake sa wani su zama guda biyu na ba an gani sannan ga riga ga rawani ga kaza sai a sashi a ciki in kun uku za a yi masa kawai a huta kamar yadda aka manzan Allah wannan mariga mun nan abun da ya rage idan aka ɗauko aka ɗauki gawa aka sa a makara wannan farin kayan musamman mace ya fi kyau ga mace kenta a ce kullum wani abu yana a kan ina ba makaranta amma dai da za mu yi makarar a wannan abu ya zama ke gaba ɗaya ba a ganin musamman mace an gane ku musamman mace ba a sadanta a ciki an tun a ciki saboda za a nan ana bana ya harbe ka raba ka san ya ciki ba ai na jin wanda suka je aikin hajji za ga an taho da gawan zuwa don dingime ne ba ka ganin ta waje ko in dai kana lura an zo da gawa a cikin abin nan an sa ta ciki haka mun ba gani yi dauki haka ta fi sare haka za ka san ba zuwa da ita ta eh? tana rufe ba za a ganta ba ba ma a sashi a cikin na dunguri za ga an sa mace kusan tsirara za a fata saboda haka nan nan yi a gobe irin wannan mayafin nan da ake bacci da shi ko da ma da riga an gane eh? na mai to shi a rufe gaba shi ɗaya rufe na rufe ta shi ba za a gaggawa ba in an je ma haka za a ɗauka a ajiye ta haka a ajiye a bakin rami in an ɗauko wata an aje da wannan rufe in an sa ta ma a ciki hisa ke son wannan duka ƙarin hijabi ne an gane ko shi kenan sai a sai a razo nan ana ana sa ice ana rufewa ana sa ice ana rufewa ana sa ice ana rufewa kada a ganta ana sa ice har hijabin ha'anan ana sa ice an gama sa ice shi kenan an rufe ta gaba daya shi kenan ba za a ganta ba na'am haka waye ne ran mai mutu aka ce da waye da wasu ka shiga rami na manta wanda aka yi magana an hasan dai muharramin mutum a rayar misali maman aliyu bin abi talib ka san annabi ne rungu yake sa fara ne yi buɗe yi shiga cikin abin nan cikin duk da lahadi ne haka yi aka sun gumo yi runguma ya sa a ciki ya cicci bayan tura ta ta ciki sannan aka zo aka gine gefe da ya gina fili sannan ya fito kamar da ƙasa bai sa ake so a lokacin nan yar ka ce sai ka zo kusa kila ka ce ka zo kusa wane ne ɗinka ne ka zo kusa kinta wanda zai iya ta ɗaukanta tun tana koda tana rayuwa wata matsala shi ifi cancanta ya kasa ya rungume ta motsa ya mutu bai samu komai ba bai ci komai ba akan musulunci mu ma kila ko dai Allah bai yadda da mu ne ba ya jinkirta mana ga kuɗin mu rasa inda za mu bushe mu zuba su sai bayyana kuka haka annabi za a ce maka annabi ya mutu bai taɓa ganin irin abinci kaza ba bai taɓa cin tankaɗaɗɗen abinci ba a sa a rariya a tankaɗe in za a ce haka ake cinsa da dusarsa da ƙaiƙayinsa haka ake dakawa a ce mu gashi ya sai an tankaɗe tankaɗe ɗan ma mutu ce ba zai ci tuwo ba ko ba zai ci abinci iri kaza ba sai iri kaza zai ci in ba shi ba ba zai ci ba wannan wadatar da muka samu ba abun arziki ba ne ba ba abun arziki ba ne ba wallahi tun daga addinin ma kaskanci a tozarci ta ura ta kaddam tala dari aina waqafna hukumar shahidin ma'araka matsayin wanda ya mutu a yaƙi wallahi yi shahidu ba a wanke wanda yi shahada fil mu'tarak a filin fada wala yi salla alaihi ba a yi masa sallah wa yi dufanu bi bihi shi haka ake binne shi da kayan shi da ya mutu a ciki